عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب الفضل والوضوء في المهلة والفأج والعشر والإجابة باب الفضل قائما بهم وانكا بالwudu da alwala ta min da cikin kwatarni wal qadahi ko makayan ci abinci ko kuma na ruwa wal hasabi wa fil ina'i hasabi ko kuma da yin wanka cikin wani makai wanda an kai daga kata ko ko kuma wanda an kai da ci wal hijabi ko wanda an kai zuwa wata حدثنا عبد الله بن معين سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد هو ابن ابي حميد الدويل عن انس لك انس قال يشي حدث لا بلوك صلى الله عليه faƙama man kana ƙarifa tare ila ahli wanda ya kasance shi na kusa gida ne na kusa ga iyali ne ya tashi wa baki ya kawo wasu da sun karege wa kuji ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin dare an ka zo manzo Allah da wani da wani abin ɗibar ruwa ko kuma a da wani maganar ruwa ne hidayatin wanda aka ɗibar ruwa sai wani imamu cikin ne akwai ruwa wata goran da ke gama hanyar su ɗari da kafa sai shi wannan abin makainin ruwa ɗin ya karanta daga mazo Allah shi kan yi hannu ne shi yi dashi ba ta mihidab a kowace ya kasance ƙato ne kamar irin fitar ne haka sannan kuma akwai mihidab wanda ya kasance kankani ne iyaka ta girman shadda da wannan da aka zo mazon Allah shi sallallahu alaihi wa sallama iyaka ta girman shadda ne shi na ce fasar buran mihidab hanyar su da ɗi kafa da shi wannan a ainihin mafaɗin ya karanta daga mazo Allah shi ne da ne ciki ne wata wata alƙawar sai mutane sun kai abala kullum dukkanin su wata wannan mera ta yi wanda aka zo da shi wanda kasance ya kashe girman shadda ne ruwan da a cikin wakan kankana ne amma ta yi da haka na ruwan kaɗan da ne wata mota sallallahu alaihi zama ya bayyana da kujira ta yi da ainihin wata alamar nubuwa ta shi an da Allah ya sallallahu alaihi wasallama sai kasance wannan ruwan da a cikin wannan buta kankana wata wata alƙawarin kullum duk mutane sun kai aula da wannan buta kulna wata sai suka ce muka ce ma'ana kulna muka ce kan kuntum ko na muke alif ya tamami na wanda ya rasa mu tamanin da wani abu buta guda tantana mutum tamanin da wani abu sun kai rawla ne kaga wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمد بن علاء قال abu ابو اسامه عن ne, an ابي برده عن ابي موسى ان النبي حديث امر الله صلى الله عليه وسلم على هذا كره فيه ما هو موضوع على تعكا ما يمد مكاتبه ما هو قول شيء شيء شيء والكره باب الكذب والوضوء كلمه هلك والكره وان شيء امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ما يمد مكاتبه ما هو قول فقد فما يديه وجه هم عليه وجهه وجه فاتته شيء ونوم به يتوبه wannan hadisi ya gaba cikin babu ganin gidan da kabai ta yi bayani a kan wanki kama gudu a gada da sau wanda ke abu mutaki wata sai manzo Allah samu a nan man ya ce ku sha bayan mun sha ya ce ku sha ba ku kun yi ku daga banku حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمى قال حدثنا عمرو بن حياء عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي ya zo. ko kuma a tana da su da sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah ya zo inda muke ba a harjina da kuma an ki kawai mun fi tsawon mazon Allah ruwa cikin wata mutanen safarin wa min sufurin wata kasance ta rikici a cewa za a mazo ana sallallahu alaihi wa sallam a yi arwala wanda sallah ma ya haƙo sallata a cewa za a mazo ana yi arwala can ga hadisi wanda ya gabata watan babu rajuli yi wani mutane mazo ana sallallahu alaihi wa sallam da ya arwala da waɗannan ruwa ne ya wanke ya wanke hannuwan shi sau uku bayan ya wanke hannuwan shi sau uku ya wanke kurkure ba ya sha ɗaya gashi bayan haka nan ya wanke sau ya wanke hannuwan shi sau biyu biyu wa ya sha ne fa wa fa ya da hannu ne wa da shi وكسر رجليه يوجه كفافونه وكسر رجليه sannan ya wanke kafafune ta ga wannan ga abin da ke fa a kabala biki wa a dabala akwai riwaya ta fa a dabala biki wa a kabala حدثنا أبو اليماني حكم